shi ma kuna gani yadda ake ta rakko telan wami sai a sanyo telan dubu gaba daga lome hayya mai daga yamai kuma su rabu masu zuwa zandar ce zandar masu zuwa maradi masu zuwa jifa masu zuwa agres masu zuwa doso masu zuwa tilabiri kowa ya kama hanyar shi amma un kundi ba tun daga lome hayya mai sosawa suke rakko waɗannan motoci kuma ba ko ɗan kasuwa ko guda wanda ke da dala gwamnati ne yake biyan sojawa dan kasuwa fa ko guda wanda ke ba su dala san da wannan gwamnati ke biya ashe a dawo ashe a dawo ashe a dawo sai mu ce jama'a sai nsp ta yi rawa a zuwa gani cikin waga shekara amma muna roƙonku muna roƙonku jama'a maza da mata mun san waka nasara ta ku ce tunda in ba ku ba mu koyon baya ba in ba ku taimaka mana da addu'o'i ba in ba ku taimaka mana da addu'o'i na alheri ba da sabukoki na qur'ani da kunnate mun san ba za mu kawo wannan ba saboda haka jama'a a sunan shugaban kasa mai girma general abdurrahman tani shugaban kasa shugaban cnsp ina kiran ku ina kiran ku da ku ci gaba da addu'o'i ku ci gaba da sabka qur'ani ku ci gaba da yin kunnutoci domin Allah ya sa arziki arzikin mu ya zanto namu kasar mu ta samu wadata kasar mu ta samu yalwanta ku tuna jama'a mun kori faransawa mun kori american suna nan nawa yaban sun tahi saura na gares su ma suna bisa hanyar tahiya mun kori orano orano ta shekara hamsin tana kwashe mana uranium tana kai shi france sai mu ce alhamdulillah za mu ci gaba da gyaran huska duk wanda bai kamata ba ta yarda Allah za mu kore shi ku tuna jama'a sai lesbe ta rage kuɗin mai yau kwa shekara fiye da goma sha uku ana iba mai na cikin mu ba wanda ba gwamnatin da ya rike sisi amma sai nespe da yarda Allah ta rage wannan kuɗi wanda zai eh, kawo tallafi ga talata kutuna kuma shugaban ƙasa ya ɗauki yarauni na horon sozawa dubu goma kowace shekara kowace shekara samari dubu goma za a ɗauka yanzu muna cikin ɗauka kashi na faru dubu biyar da yarda Allah in ya kare akwai wasu dubu biyar za mu ɗauka sai mu ce jama'a hau ga ayyuka da muke yi wanga halaye namu wanga ayyuka da muka ɗauki niyya yi to ku ci gaba da taimaka mana da addu'a da fatan alheri da salloli da kunatai domin to yau dai landi landi yawmal itinaini 26 ga wata na ut wata na kwana, watan takwas miladiya demin ventical kafin mu shiga a cikin tambayoyi kamar yadda muka saba za mu ci gaba da yin addu'a ga ƙasar ta Nijar ba mu da wata ƙasa wadda ba Nijar ba kamar yadda kullum nake faɗi za mu kasance 'ya'ya masu halacci ga ƙasarsu domin a ciki kakannin nan mu suka taso uwayenmu suka taso mu muka taso ga 'ya'yanmu ga jikokinmu ga matanmu shi ba mu da wata ƙasar da ta kai ga nija da haka in game da martaba ta ƙasar Nijar da shugabannin Nijar waɗanda suke jagoranci daidai wannan lokaci wallahi babu gudu babu ja da baya za mu kare martaba ƙasar Nijar kuma za mu kare martaba waɗannan shugabanni waɗanda Allah ya ɗauki nauyin ƙasar Nijar ya ɗaura musu in kai ba cikakken musulmi kake ba ka raida ba har yanzu to mu musulmi ne mun raida da ƙaddarar Allah Allah shi ke ba da mulki ga wanda ya so kuma shi ke zara mulki ga wanda ya so saboda haka ya ɗauki mulki ya miƙa ragaman mulkin ƙasar Nijar ga mai girma shugaban ƙasa janar Abdulrahman Chani ko kaso ko baka so ba haka Allah ya gada maka in dai zaka mutu saboda haka to ga haya nan sai ka mutu amma shi Allah ba zai canza abin da ya ga dama ba kuma ba za a sa shi ba saboda mu za mu miƙa wuya ga wannan jagoranci dole mu yi biyayya matsayin mu 'yan ƙasa na gari masu kishin ƙasar Nijar wannan shi ne kawai kuma alhamdulillah addu'o'in da kuke yi 'yan uwa musulmi maza da mata da dattizawa da malamanmu da ke cikin zawurra wallahi su ne suka buwa yadda ƙasar Nijar da izinin Allah Allah ya karbi addu'an mutanen Nijar Allah ya karbi kukan mutanen Nijar Allah ya ga kalar zaluncin da aka yi mu mutanen Nijar saboda kaga aka yi wa Nijar wab aka yi barazanoni aka yi barazanoni aka yi aka yi aka kare maƙiyan Allah maƙiyan addinin musulunci maƙiya ƙasar Nijar suka laɗe ga hajiya babba cewa da amerika sun ka kasa sun ka koma ga faransa sun ka kasa sun ka koma ga ecowas sun ka kasa sun ka koma ga benin yanzu ma ita ma kanta kunga sun bar magunguna sun kasa yanzu sun komo yaƙin sun kuru na cikin gida ko ba haka su marasa dalili ke cewa ba kuna da mayya mayyar riguna kun ki tashi ku yi gwagwarmaya ya za a gwagwarmaya ta ƙarya ya za a gwagwarmaya ta ƙarya gwagwarmaya ba ana yin tana da gaskiya ba yaushe mutumin da ke da kashi da duwayunsa za shi cewa za shi nuna ma wani gahicin ya yi iska ko da makamantansu eh wane ne daga cikin 'yan siyasa wanda kwaldab ba ta kamo shi ba ta kwaci kuɗi gare shi kuma aka ruwa musu asiri dai in ba da ruhin asiri ba sai a sa ga tele a yi list ko ne a karanta shi a ce wani kaza miliyar kaza an ka amsa gare shi amma saboda a zamna lahiya da imanin wa'annan mutane na rashin tozartar da bayan Allah wallahi ba su faɗi kuma ya kunsu kuma an amsa da ashe kaga wa'annan bayan Allah dole a tahi tsaye a goya musu baya abinda annuhin su ne ƙasar Nijar ta ci gaba kuma ga ci gaba na ana gani ga taimako na Allah ya zo a ƙasar Nijar ga abinci nan ana rabawa bayan Allah ana saida musu da sauki matakin da za ku ɗauka talakawa duk mutunan da aka saya ma jagoranci wani abu da ya dinga raba mu bayan Allah ko kuma ya sauƙaƙa musu da sauƙi yi wata ya kwana to ku yi ƙoƙari ku ɗaga magana zuwa sama ko wane ne ko ɗan gidan wana sai ɗauki mataki a kan shi saboda wannan ba mulkin siyasa na ba na zalunci da za a zakuwa ana cin dukiyoyin talaka bisa ga zalunci a ce yi ana dariya su ana kallon ba su san komi ba wannan ba irin mulkin nan na haka duk inda kuka ga za a irin wannan zalunci za a cin amana talakawa bisa ga abin da hukuma ta hissan musu duk abin da hukuma ta ce ta yi ku bi shi sau da kawa da ayi abin da ba daidai ba ku daga murya ku sama wannan da yi abin da ba daidai ba sai a hukunta shi saboda dan Nijar na kuma ba haka hukuma ta ce ai mu adalci muke so ƙasar Nijar ta zamna lahiya talaka Nijar su wadata da arzikin ƙasar Nijar su ci amfanin Nijar wannan mu shine burin mu amma za mu sai ya kawo wando ɗaya da dukkan wanda ya hito ya ce zai tinkara wannan gwamnati bisa ga ƙarya za mu hito mu ce ƙarya kakai domin babu irin kalar zaluncin da ba a yi ba a baya kuma baka hito kai magana ba babu duk wata kalar zalunci da ka sani a duniya babu irin wanda ba ai ba a baya amma baka hito kai magana ba to kenan yau in ka hito ka ce zahai ci ƙarya na ka kai saboda ka ga Niger ta kan mahayya madaidaiciya turba ta tsira shi yasa ka hito kana so kai ma mutane sabotage ka sha mutane waɗanda ba su gane inda ake ba don ku kaɗa su cikin rami idan talaka su rige sun gane talaka sun rige sun gane da haka talakawan Nijar gabadai-gabadai goyon baya ga majalisar ceton ƙasa sai na SP wannan wanda Allah ya ɗauko ya ɗora muku Allah na ɗora shi kuma dole mu bashi goyon baya in mun ci ba mu da ba za mu yaƙi ne da Allah kuma wallahi ba za mu ci nasara ba da haka in kana so ka zub da makamman waɗannan ka tsira a gobe alkiyama ka tsira a wannan rayuwar ta duniya amma in ka ce ba za ka zubar da makamman faɗa ba za ka yi hwada da ikon Allah to ba za ka ci nasara ba ni ina da yakinin ba ka ci nasara na biyu kuma ina da yaƙinin Allah sai ya ƙaskantar da kai ya nuna maka cewa shi ne Allah kuma shi ne mai yi wadda ya so ya yi wadda shi ka so sadaka za mu ci gaba da addu'o'i ga ƙasar Nijar a ci gaba da addu'o'i a cikin masallacin ne mata a cikin gidan daji a ci gaba da addu'a ga ƙasar Nijar Allah ya tsare mana ƙasar Nijar Allah ya tsare mana ƙasar Nijar Allah ya tsare mana ƙasar Nijar Allah muna roƙonka da sunayenka mafi kyawu da sifofinka maɗaukaka waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba Allah kai ne kacce a roƙe ka kana karɓawa Allah ga muna roƙonka bayonka Allah ga muna roƙonka matsayin mu bayonka Allah dukkan irin rahama da jinƙai da tausayi da albarka da abinci da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kake saukarwa ga ƙasar da kai yarda da ita ya Allah muna roƙonka sarkin sarauta ka saukar da shi ga ƙasar Nijar Allah ka saukar da shi ga ƙasar Nijar Allah ka saukar da shi ga ƙasar Nijar ya Allah dukkan hushinka da ka da azabaka da bala'inka da talaucinka da yiwarka da kake saukarwa ga ƙasar da kai yi hushi da ita ya Allah ka ɗebe ƙasar Nijar daga cikin waɗannan ƙasashe Allah ka fidda ƙasar Nijar Allah ka fidda ƙasar Nijar Allah ka fidda ƙasar Nijar bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayi ya qayyum ya dhul jalali wal ikram mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani Allah ka tsare mu da shi Allah ka kiyaye mu da shi Allah ka karfafe sa waɗanda suke tare da shi na majalisar ceton ƙasa tun daga Prime Minister Ali Lamin Zen kowa ya shidi yana da matuƙar muhimmanci a al'umma ga ta Nijar tun zamanin Tanja mamur har yanzu. mutane sun tabbatar da wani irin mutum na mai kishin ƙasar Nijar mai son ƙasar Nijar ta ci gaba saboda haka waɗannan jagorori masu albarka suka tsamo shi suka ce shi taho a bashi wani aiki daga cikin ayyukan ƙasar Nijar don an lura da cewa mai kishin ƙasar Nijar to Allah ka tsare mu shi Allah ka kiyaye mu shi akwai gubernar gubernar akwai ministirori irin su tumba su modi suna ta kokari domin su ga an kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar Nijar ka taimake su Allah ka taimake su akwai saraki na gargajiya tun daga ainihin kowace jiha ta Nijar har zakuwa jihar mu ta garin Tawa to Allah ka tsare mana waɗannan saraki mai girma mai daraja mai martaba Alhaji Ado Musa yana kokari wajen kawo kwanciyar hankali da zaman lafiya da kuma wayar da kano al'umma akan su ba da haɗin kai ga tahiya ta ceton ƙasa to Allah ka tsare mana su Allah ka tsare mana su Allah ka ƙara musu lafiya akwai gubernar mu na garin Tawa Allah ka tsare sa Allah ka kiyaye shi akwai ade wanda shine ake cima magajin gari ko mer kenan to wannan mer Allah ka tsare mu su Allah ka tsare mu su suna kokari kuma ana gani ai an gani ga ana ana kokari kuma ana ci gaba da kokari duk da makiyan Allah makiyan addinin musulunci makiya ci gaban garin tawa suna sabotage to Allah mun gama ka da su Allah mun gama ka da su Allah alaika bihim Allah alaika bihim Allah mun gama ka da su Allah mun gama ka da su ba su buwayarka ya Allah duk wanda bai son zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar Nijar Allah kakka ba shi zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin rayuwa ta ya Allah duk wanda bai son ci gaban ƙasar Nijar ya Allah kakka sa ya ci gaba a cikin rayuwa ta ya Allah duk wanda yake so ya ga fitina da rashin zaman lafiya da tashin hankali da bala'i a ƙasar Nijar ko a cikin zuciyarsa yake wannan fata Allah ka san shi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 assalamu alaikum yau ga shi ubangiji allah ya tara mu a nan wurin bisa ga mu zo mai addu'a wannan dan uwan namu aminin namu wanda ubangiji allah ya ma shahada ga a ce muna fatan ubangiji allah ka karɓe shi allah ya shi ba kuma duk wanda suka zarka nan wurin ubangiji allah ba su ladar zakkuwa ko muna fatan ubangiji allah ne da kuma gidan shi abin da za mu cewa wannan kishin gilla da aka yi wanda uwan namu ba mu da ke gobara ba ba mu da ke 'yan kasar nijar ba duka inda dan adam da inda duka musulmi yanki ya yi allah wadda ya tir da wannan ta'adda da aka ubangiji allah dai ba zalimi ba ne mun san kaya na su aikin kansu alhamdulillahi za ni kira ga duka gobara na duniya gaba ɗai in roƙe su don allah don allah wannan abu bai da daɗi mun san ciwon da ke akwai gare shi amma su bar komi wajen ubangiji ka a zo a yi irin wannan abu wanda ake cewa ramuwar gayya a'a mu jikokin jikokin ba zo, mu mayaka ne ba 'yan ta'adda ba ne ba mu gari ta'adda ba ba mu gari ta'addanci ba amma mu mayaka ne shi ne ake cewa gobur oyaki wanda suka gari ta'adda to mun san ko da ina suka gade ta ta ya ta ya kawai hagga ta da nisa ina amfanin da abinci mu zaman girma da arziki ne ce gwamnatin mu kullum sahi da barici ana addu'a ubangi Allah kawo da kwanciyar hankali babu ta wariya babu wani ta'addanci Allah shi ka bada amma wanda suka bada suka ɗauki wannan ta'addanci sana'a ba za mu tsine musu albarka ba amma za mu ci ubangi Allah shirya su in kuma ba su shi ruwa ya ubangiji allah ka san wanda ka yi su amma ina roƙo ina neman duk bagubiri duk wanda abun nan ya mace zahi ko ko su yan uwanmu na jini ko ko yan uwanmu na wasa mun san su ya ɓace amma su farma allah allah ba a zalim bane mun tabbatar da koyo ko gobe kai ko a kyama wallahi wannan mutane ba za su kai labari mun san aikinsu mu jikokin ba jangwarzo ne mu ba ba wannan suke kira wai hausawa kamar kamar ne eh, maguzawa ba a'a mu ba maguzawa ne mu musulmi ne ina gani kakan kakan kakana sunan shi ibrahim ni suna na abdurrahman ubana sunan shi salihu kakana sunan shi ibrahim mai sunan shi yakuba ha a zo ga tun abin kenan babu cikin wannan sansala da ba babu inda ada sunan wani magushi a nan amma mu musulmi alhamdulillah mun iya yaki amma mun iya ta'adanci wanda kakannin kakannin kakannin suka koya musu ta'addanci to ga su ga ubangiji Allah muna fata ubangiji Allah wannan ba Allah Allah ya mushi gafara ba mu nema a zo a ce a yi ramon gayya a'a mu bar mu Allah kama ka ce an zalunce ka dai ma za ka ce Allah Allah bai san mu kanshi ba ai Allah ya san mu kanshi da ka ce Allah ya san mu a'a shi kan kanshi kanshi kuma ya rance zaki babu wanda zai shiga cikin aljanna da haƙi wani ba wa shi jama'a mai ta haƙuri mai ta haƙuri muna godiya ɗari bisa ɗari muna godiya bisa zancen shugabanninmu nan Niger inda mun tabbatar da akwai iko akwai tsaro ba tare da wata ƙasa makwabtan inda ba mu gwamnati babu shi mun san abin da muke kai ubin shi Allah shirya zama Allah muku albarka kuma mun gode da ba mu da muna mai albarka kuma Allah kara mu da kwanciyar hankali da wadata ubangiji Allah wannan shugabanni na kun da Allah san albarka mun ga alhamdulillah da ya ta zama bambam da yau can da